أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1400 da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. A yau, insha Allah, za mu yi majalasi na goma sha takwas. Kuma muna cikin suratun Nisa'i, a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da nawa ne? Ɗari da ashirin da shida. Yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da ashirin da bakwai. da ubangiji ta alaki cewa wa yastaftunaka fin nisa wa yastaftunaka fin nisa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما بسم الله وبنجي سبحانه وتعالى yana cewa yastaftunaka fin nisa wato mutane suna maka tambaya dangane da abin da ya shafi harkan mata ko kuma sha'anin mata wasu ayoyin tambaya ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta Allah ya sauko da amsa wasu kuma wani abu ne zai faru sai a saukar da su wasu kuma haka kawai suke sauka to da kaje an ce saftu naka ana neman ka to an nemi fatawan ne sai manzo Allah ta sa sai shiru shikenan sai Qur'ani ya saka sai ba da amsa amma naka lillahi yuftikum fil kalala wa yasalunaka anil kanil yatama su ya da sauransu a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan bai san amsa ba sai shiru nan kuma sai wahayi sai dogo sai mata eh, ta alaye wa yastuna ka fil nisa'i yani da abun da ya shafi sha'anin mata mani jahiliya suna cikin halin kakani kai ba da daraja shi ne ubangiji ta alaye kulillahu daga ya masu ubangiji ta'ala ne zai su su mata wa ma yutula alaikum fil kitabi da abin da ake karanta amanni marayu ila ba da hunna waɗanda ba kwa ba su haƙƙinsu da aka Watar ga targawuna an tankihu hunna na wule su saboda dukiyarsu sosai Allah ya muku bayani wal mustaba'ina min al wa an taqumu li jama'ati qisti ubangiji ta'ala adalci da ce wa don abin da kuka aikata na aikin alkhairi fa inna Allah allaha da bihi alima ubangiji ta ala ya san da shi kuma zai muku haka da ala yana bayani dangane da aikin mata waɗanda aka tauye musu haƙƙi a zamanin jahiliya ba a ba su gado suna da shi ma kayayyaki idan wani babban sai da sai mata sai ya haɗe wato aure sannan kuma dangane da abin da ya shafi marayu ma ya sauye musu haƙƙinsu da kuma yara ƙanana su ma ba a ba su wato ainihin ka aisha radiyallahu anha ta ce mutum ya kasance don yana da maraya ya zama a gaban tsare ne ya mace a gaban wanda shi ne wani yin ta eh, cikin yana sai ya aure ta ya cinye wato ainihin dukiyanta ko kuma ya ke auren da ita ga wani mutum domin kada ya aure ta ta mutu ya gasa ko da aka kai ya auren ta ya hana ta aure har ta mutu shi daga baya idan ta mutu ya zo ya gaje ta wannan zalunci ne ubangiji ta'ala wato ya haramta shi ya saukar da irin waɗannan hayoyi domin ceton haƙƙin su haramta ubangiji ta alaƙe wa ma daman da ake karanta muku a cikin alƙur'ani na shanin marayu da maganan auren marayu wannan a cikin wannan sura ne suratul nisa'i a farkonta ubangiji ta alaƙe wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulath wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ubangiji ta'ala ya ce idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba in kun auri marayun da suke karkashinku za ku cinye musu dukiyansu za ku yi musu wayo to kar ku aure su ku auri wasu matan daban waɗanda suka muku bibbiyu ko uku uku ko hurhudu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku takaita akan guda ɗaya to da haka sai aka haramta musu su auri marayun da za su iya wato su wanda suke su, sai dai idan za a yi musu adalci ubangiji ta lace kuna kudayin ku auri marayun ne saboda kyansu da dukiyansu idan mutum yana da mare a karkashin ta kyakkyawa ce sai ya aure ta kuma ba zai iya bata hakinta ba ko su ta ma ba iya bata ko kuma in tana da dukiya sai ya aure ta domin ya mallake dukiya abdullahi bin abbas yace a zamanin jahiliya idan mutum yana da mareniya a karkashinsa a karkashinsa shi yake renonta kawai sai ya ɗauki tufafinsa sai wurga mata idan ya wurga mata shi kenan su babu wani mai aurenta sai shi ko kuma sai ya ga dama saboda haka idan kyakkyawa ce sai ya aure ta domin ya cinye kuɗinta idan mummuna ce kuma sai ya ki aurar da ita bai aure ta ba kuma bai zai aurar da ita ba domin ta mutu ya gaje ta ya gaje arzikin da baban ta bari ko ni dan uwanta ko kuma mahaifiyarta to ta ala ta'ala ya haramta wayannan abubuwan gaba ɗaya saboda akwai zalunci a cikin wato wannan al'amari sannan haka nan Allah ta'ala kamar yadda ya kwato wa su marayun yanki yake bai halatta ka aure ta ka hana ta sadakinta ko kuma duka gaje dukiyanta ba haka kuma ya kwato wa yara kanana yanci waɗanda su ma ba a ba su haƙoƙinsu na gado a zamanin jahiliya idan mutum idan mutum dan da su to ba a ba shi ga abin nan ban sayar da su ba a ba shi gado in yaro ne kuma inda ba a ba mace gado abin da suke cewa kaifa su sigara ko kuma kaifa nuwarrisu man la yahmilu Sifan wala yuqatilu aduwan sai a za a yi mu ba da gado wa mutumin da ba zai iya ɗaukan takobi ba ba zai je yaƙi abokin gaba ba so haka da mata da yara ba su da gado a zamanin jahiliya musulunci da ya zo ya ce a ba su gado ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsai Allah ta'ala ya wasu ce ce lalle a ba ya'ya gado kuma namiji ya linka wato mace a wajen gado to anan idan muka lura za mu ga musulunci shine kwato wa mata yancinsu ba kamar yadda yanzu makiya Allah suke cewa wai musulunci ya tauye wa mata yanci saboda mata su ana sa su sa hijabi su dinga zama a gida suna ayyukan gida suka ce ai wannan an tauye musu yanci ne ya kamata a bar su dinga tafiya kirara su je su dinga kasuwanci da sana'o'i irin yadda wato ainihin namiji yake yi sai suka ce musulunci ya tauye mata haƙƙi kuma alhalin musulunci ne ya yanto mata a zamanin jahiliya ba a ba mace gado musulunci ya ce a bata amma da ya a bata rabin na namiji sai su makiya Allah su ta an zalunci ya kamata a bata daidai da namiji ne ba za a fifita namiji a kanta ba tare da cewa bukatar namiji ya fi na ya mace idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya guda biyu da namiji da mace ta za ka ga shi yaro namijin idan zai yi aure sai ya nemi sadaki ya nemi kayan daki sannan ya nemo gida ko da haya ne ya kama sannan ya yi biki sannan in zai auri mace kuma dole ya zama yana shi zai dinga ciyar da ita mata tufafi yau da gobe to kaga kudinsa za su tafi a wannan wurin to ita kuma ya mace ita kuma za sadaki za a bata za a mata kayan daki za a kama mata haya za a dinga bata abinci ka kudin ta baya tabuwa kenan to da ka da za ka ba wa namiji gado miliyan ɗaya ka ba wa mace dubu ɗari biyar to wanda ka namijin nan sai nasa ya kare na mace bai kare ba saboda bukatunsa sun ninninka na ya mace shi yasa Allah ta'ala da hikimarsa ya ce to idan za a ba da gadon namiji ya dinka mace a kasa uku a ba mace kashi ɗaya namiji kuma a bashi a bashi kashi biyu to sai suka ce an an tauye wa mace haƙƙinta amma fa da su a zamanin jahiliyan kafin zuwa musulunci ba a ba ma mace gadon kwata-kwata haramta mata ake ta ake cikin tarkacin gado kamar yadda ake yi riba kayayyaki haka ake riba ta sai a ce ta faɗo cikin rabon wani ko tana so ko ba ta so ta zama matarsa musulunci ya ce bai yadda da bai yadda da wannan zaluncin ba kuma kafin zuwa musulunci ya mace bunne ta ake yi abun kyama ne ko a bunne ta idan an haife ta ko kuma a rike ta cikin a riko na walakanci kamar yadda Allah ta'ala ta wa idza bushira ahaduhum bil unsa Zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun bunne ta'ala ta idan ayyo mutum albishir cewa an haifa masa ya mace to za a ga fiskarsa ta tinnike gaba ɗaya ransa ya ɓaci don me sa matarsa za ta fi ya mace sai kama tunani yanzu ya rike yarinyar nan ya dinga walakanta ta ta rayu rayuwa na walakanci ko ya je tona ƙasa ya bunne ta kuma hakan suke ko ta walakanta ko a tona ƙasa a bunne ta bangiji ta lati tir da abin da suke hukuntawa irin wannan na musulunci da ya zo sai haramun ne yin wannan abu bai da abun ne ya mace ba ko suka ce ai musulunci ya walakanta mace kaga wannan makiya Allah ne suna son wato su rusa addinin musulunci ne ba wai suna son wato gaskiya bane ko kuma adalci bangiji ta alaki wa an taqumu lil yatama bil qist ku tashi ku tsaya a sha'anin marayu da adalci ku rike musu dukiyoyin su karku cinye musu Allah ta'ala ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wata ya launa sa'ira Sun mai cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci to yana cin wutar jahannama ne kuma zai je fada cikin wutar jahannama ranar alkiyama Allah ya tsare musu dukiyansu bai yadda a cinye musu ba sannan kuma ya kwadaitar wajen renonsu da kulawa da su an za su ce ana wa kafilul yatimi lahu aure li ghairihi ka hatani fil janna ni da mai renon maraya ko marayin dan uwansa ko ba dan uwansa ba kamar wannan yatsu muke aljanna wato tazaranka da gidan manzan sama bai wuce tazaran doguwar yatsa da yatsa ta nunin nan ba kaga sakamakon ka aljanna ne so ubangiji ta'ala ya tsaya yi adalci dangane da marayu sai wa ma taf'alu min khairin da kuka aikata na aikin alkhairi fa inna allaha kana bihi alima Allah ta'ala ya san da shi ma'ana zai yi muku sakayya akan sa kyakkyawan sakamako kada kai wani abu na alkhairi ka dauka cewa Allah zai manta da shi yana ne yana rubuta a fayil ɗinku duk abin da ka aikata na alkhairi za ka samu sakamakonsa faman ya amal miskala zarratin khairan ya ko kwayan zarra ne in ka je za ka ga sakamakonsa wajen ubangiji wata ala. ko da ka karkare na aikin alkhairi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'tiranna min al-ma'ruf shay'an karkare na aikin alkhairi ko ya yake ko da ka da dan uwanka ne ka take masa fuska ko kai masa murmushi ubangiji ta'ala zai baka ladan kai sadaka to ayyuka alkhairi kanana kanana in sun taru sai kaga kuma sun zama masu yawa kuma gashi dama ninnin kaladan aikin alkhairi ake yi to ka dinga ayyuka na alkhairi Allah ta'ala yana sane da su kuma zai maka kyakkyawan sakamako ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ubangiji ta lace wa inim ra'atun khafan min baliha nushuzan idan mace ta ji tsoron nushuzan nuna isa da ko oho min baliha daga mijinta au iraban ko kuma watsi da ita tana ga mijin zai share ta ma ya daina kula ta kawai wala junaha alaihima babu laifi a gare su an yusliha su yi sulhu su ma'auratan bainahuma tsakanin su sulhan sulhu wato idan ta fahimci yanzu bai damu da ita ba irin ta fita a ransa din nan bata ma yana ta nuna mata wasu abubuwa da na isa wanda maimakon irin ta lallaɓinta da yake da soyayya da yake nuna mata kamar yanzu ya nuna bai damu da ita ba ko ma yi watsi da ita gaba ɗaya ubangiji ta ala ce babu laifi su ɗan yi sulhu su ɗan sauka daga wasu haƙƙoƙinta domin a zauna lafiya a zamantakewansu na aure Allah ta ce wa sulhu khairun yin sulhun shi yafi akan kaibu akan ka sake ta wa uhdirat an anfusu shuha an halarto rayuka rowa wato galibi dai akwai rowa a tare da shi yana doya ya iya sauka daga wani bangare na haƙƙin din amma duk da haka kai hakan din ko ta yi hakan din shi yafi alkhairi domin a samu maslaha wa in tusinu idan kuka kyautata wa iyalanku wa tattako kuka ji tsoron Allah dangane da haƙoƙansu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira hakika Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa zai yi muku sakayya mai kyau akan wannan wannan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana irin yadda za a yi zamantakewa na aure idan an fara samun matsala abin da ake bukata shine a gyara a yi sulhu a ci gaba da zaman shi ya fi a kan a ce a rebu ba duk abin da mace ta maka kawai ka ce saki za ka yi ba ko kuma in ta fita a kanka ko a tana yi ko kuma ka ji kawai son ta ya ragu a zuciyanka ka ce za ka sake ta ba a'a ubangiji ta ala cewa yi a tsaya a yi sulhu idan ita macin ga cewa kamar yanzu hankalin mijinta baya kanta da irin yadda yake nuna soyayyan ba haka ba ne yanzu irin yadda yake nuna ya damu da ita ba haka ba ne. yanzu yana mata nushuzi shine nuna isa kawai shi wani abu ne ko kuma yana bijire mata ma bai damu da ita ba kwata kwata ko oho yake zaune da ita Allah ta'ala ce babu laifi su yi sulhu a tsakanin su hanyar sulhun kuma shine tsariyar da wani haƙƙi nata kada ce duk haƙoƙanta dole dole sai an bata sai da ce to ga kamar yanzu baka damu da ni sosai ba amma ni kam ina son zama da kai saboda haka dan jinki da ake mini ni na daukan albashi yanzu ba sai an yi ba na dauke maka ko tafi ne na dauke maka ka kami ne abinci kawai tun ina da dan sana'an da nake yi ba sai ka dinga yin tafi ne yau da gobe ba ko kuma ba kullun sai ka kwana a daki na ranan kwana na ba na yadda wato din su biyu ne ana kwana biyu to ita wacce jin ka je kai kwana biyu kuma kan kwana ɗaya ishe ni ni dai ina son in zauna da kai ka zama kai ne mijina idan an yi haka ya halatta ko mijin ya halatta ya yadda da haka ne ko kuma in ta tsofa mata ce ita ta ba da kwanan ma wakilciyanta gaba ɗaya kawai domin dai a ci gaba da zama a haka samu rufin asirin cewa tana da miji don an yi haka wannan yana da kyau ubangiji ta'ala ya yadda da haka din sannan kuma idan mijin ya yadda da haka ba za a ce ya zalunce ta ba wato maimakon ya ce ya sake ta ne ba gaira ba dalili haka kawai ta ce ya ji baya son ta kuma haka din ya halatta ya suke kan kenan sai a zauna a yi sulhu sai ta sauka daga wasu haƙoƙanta sai dan dinga ba ta wasu domin a ci gaba da zama a haka domin mace ya halatta idan ka ji ba ka son ta kasance ta ko da ta maka wannan saboda Allah Ta zaujin kana zaujin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a idan kuka ji ba son iyalin ku kuna son ku canja da wata kuma ka riga ka ba ta sadaki ka sadu da ita dukan da Allah ya maka shine karka karbi sadakin zaka iya saki kan amma ta tafi da sadakin ta tunda ta riga ta ci sadaki kamar yadda ita ma mutum an ba ta dama in ba ta son zama da mijinta ta shi kanta ta ba da wani abu da je aure ba ta so shi yana son matarsa kuma ba za ta iya zama da shi ba shi ke ne take to ga dubu ɗari biyar ka je ka yi aure ko ga miliyan ɗaya ka je ka yi aure ka sallame ni ka halatta haka shi ma halatta ya sake ta to amma abin da aka fi so ba sakin aka fi so ba sulhun ne aka fi so shi kenan ita ta ce a'a yana yin kaza baya mini yanzu baya mini kaza baya mini kaza a'a ta duba dai ta ina matsalan take idan shi mijin ya ji baya son ta ne saboda wasu abubuwa na ɗabi'a ba abun da kuma za ta iya gyarawa ba wanda za ta gyara ne suka gyara amma lokacin abun ba wanda zai gyaru ba ne shikenan sai ta nemi yadda za a yi sulhu a zauna lafiya wani abun haƙƙinta ne ko ba a mata ba sai ta yi haƙuri ba za ta da ƙayar baya ba ita da kanta ta ce to yanzu ni kam zan iya ɗaukan ɗawainiyan kaina ba sai ka shiga sun ba ba sai ka ta shan wahala kana kawo tafi ne ba ko kafin ɗinkin sallah ba ni zan yi ina da abin da zan yi ko kuma daki kwana na ba dole sai ka kwana a ɗaki na duka ranakun kwana na ba ni a sati ma ka bani kwana ɗaya kawai ta yadda da wannan to idan ta yadda da haka sai ya yadda shi kenan sauran matan kowace mata kwana biyu sai a na biyar ɗin sai ba in matansa hutu uku ne ma kwana biyu sai a na bakwai ɗin sai zai kwana kwana ɗaya a ɗakinta. ta ko ya ce ko ta ce mata ya fi masa kwanan kawai gaba daya ya je ya sa shi duk inda ya ga dama ko ta ce ta ba wanci kwananta saboda ya fahimci ya fi son wanci akan akan sauran matan duka wannan ya halatta a shari'a musulunci kuma shi ya fi akan aibu saboda su ma lokacin da sauda shekarunta suka ja ita ce matarsa bayan hadija ta farko kuma kafin ya aure ta mata da shekara hamsin da wani abu kafin man za su ma da shekara uku lokacin maza su yana da shekara hamsin ta da shekara hamsin da uku khadija ta rasu kuma ya aure ta kuma shi nan allah ba ta nisan kwana akwai wanda suka rasu tun yana raye kamar irin su abin nan zainab bintu khuzaima to amma ita tana nan to daga baya sai ta ga shekarunta sun ja sai ta ga manzo sama bai damu da ita kamar irin ta ba to sai ta ji tsoron kada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake ta sai ta cewa manzo sama ta ba wa Aisha wa kwananta to da ta fahimci hakan shi zai fi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dadi inda ta ga dama za ta ce ta ba manzon Allah kwanan sai zama kawai ita ba ta kwana amma dai yana zagayawa kan sauran matansa guda takwas din haka kowace kwana ɗaya to amma sai ta ga cewa abun da zai fi masa daɗi shine a ba wa Aisha kwanan ya zama tana da kwana biyu su kuma sauran suna da kwana ɗaya ita ko ba ta da kwana saboda ya fi son aisha akan sauran mata kenan kuma sai ta yi hakan kuma manzala kuma sai ya karɓa sai ya zama matansa tara amma takwas ne suke da rabon kwana ita ba ta da shi ta riga ta tsufa sannan kuma duk sauran kwana ɗaya aisha kuma ta da kwana biyu da kwananta da kuma kwanan sauda duka aka haɗa mata wato ainihin gaba ɗaya to manzon Allah ta suma tun da wannan to kaga halal ne kuma sai Allah ya saukar da ayan nan don ta tabbatar da wannan hukuncin haka ne ya fi ake a cikin sake ta domin tana son ta zama matarsa ta aljanna in ko ya sake ta sai sai aure to ta zama matarsa ba ta aljanna ba ta duniya ne kawai hadisin ya fi mata ya fi mata alkhairi hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim daga aisha radiyallahu anha manzo abin nan aisha tace lokacin da sauda shekarunta suka ja saudatu bintu zam'a ta bani kwananta sai zama manzo sama yana riba mini kwana nawa da na da na Aisha gabana da na Sauda gaba wannan kuma babu wani ishkali a ciki ko a yanzu matarka idan ta baka don ka karba ba matsala bane Allah ta'ala ce wa sulhu khair yin sulhu shi yafi alkhairi akan arebu ai ba a buƙatar rabuwan ne sai sa aka nemi wannan wato ainihin maslaha din sai ta sauka daga wasu bangarori na hakkinta ya zo a hadisi da yafi abgabul halali ila Allah at-talaq halalin da Allah ya fi shi ne saki hadisi bai inganta ba dai amma kuma sakin wani lokacin bai da daɗi gara dai a zauna a haka ɗin hausa suna cewa da babu gara ba daɗi sannan kuma wani lokacin sakin ya fi alkhairi akan a ci da zaman idan sulhun ya gagara ko ya ta'azzara kare rasa yadda za a yi rabuwan shi ya fi alkhairi kamar yadda ubangiji ta zai gaya mana a nan gaba ya ce wa uhbiratil anfusu shuhha an halarto wa da rayuka rowa wato an ɗabi'anci rai kan rowa kowa marowaci ne sai dai ya ki shedan ya cire rowan a zuciyarsa ya zama mai alheri A nan abin da ake nufi su matan yana da wuya su iya wato janye wani haƙƙinsu na mijinsu haƙƙin da suke da shi akan mijinsu ma'ana yana da wuya mace ta ce na baka kyautan kwanana ko na bawa kishiya ta kyautan kwanana yana da wahala galibin mata yin irin wannan ya faru kawai rabuwa suke nema kawai ne kan ka sake ni kawai tun da baka so na ka sake ni kamar ni ka bani takarda shi nan sai a riba ta da 'ya'yanta sai ta je kuma tana ta damuwa ta je ta auri wannan mijin ta gaske mata ba ta tafi wurin wannan ƴaƴanta suna nan suna ga lafiya tana tunanin su amma da tsayawa aka yi aka yi sulhu din to da shi ne fi alkhairi ko da yana nuna ya fi son wance a kan jiki hakuri akwai alkhairi a wajen zaman to ubangiji subhanahu wataala Ya ce galibi mutane masu rowa ne masu kumro ne yana da wuya mace ta iya sauka daga wani haƙƙinta wai ta barwa kishiyanta yana da wahala amma akan samu mata masu wayo masu yin irin wannan bangiji ta ala yana cewa man yuka shuha nafsihi fa ka humul muflihun duk wanda wato aka kiyaye shi ruwan kansa nan su ne masu rabbanta wato ruwa mummunan abu ne idan kana da shi to ka samu matsala rowa shi yake ka zalunci yake ka yanki zumunci yake ka rikici a cikin al'umma galibi idan kaga ana rikici to zaka samu harka ce ta kuɗi kuma rowa ne wani ba zai iya haƙuri da haƙƙinsa ba ne shi sai rigima ka ga rigima ta tashi hadisi ya inganta a cikin wato musnad da imam ahmad iyyakum wa shuha fa inna ma halaka man kana qablakum bi shuh ku da da rowa waɗanda suka wato waɗanda suke kafin ku sun halaka ne da sababin rowa wato yahudu da nasara rowa ne ta halaka su to kar ku yadda da rowa rowa za ta halaka ku sana haka na cikin sayi muslim ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al wattaqu shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku jima'ahum wastahallu maharimahum manzo Allah ta suma yace ku ji tsoron zalunci domin zalunci duhu ne ranar alkiyama mutum zai tayi cikin duhu cikin halaka ku ji tsoron rowa domin rowa ta halaka da da suke kafin ku Su ne banu isra'ila hatta rowan ne ta ɗauke su suka dinga zuddi dinanen su sai ga rikici na kuɗi yana tashi suna ta kashe juna sannan suka halatta abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ko ma suka halatta su idan mutum ya haifi ya ya kiwata ta zama budurwa sai ce ba zai iya ba wani aure ta ba sai ya siya, mutansa wanta kenan sai ya haɗa su ya ci gara ya haɗin gida wace ya dai sha wahala ya kura da yarinyar nan da ta kai lokacin da za ta amfani mutane kuma ya ɗauka ya ba wani mutum daban wanda ba dangi ba shi da zai yadda ba su za ka sai haɗa da ɗan uwanta sai ɗauki ɗansa sai ya aura masa yarsa saboda tsabar rowa kawai to rowa yakan kai ga abu na haramun ma sai ka je ka aikata shi ka halatta shi ubangiji ta lace wa in tusinu idan kuka kyautata wato mu'amala da iyalanku wattaqu kuka ji tsoron Allah dan dangane da sha'anin su fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ta'ala yana ganin ku kuma zai muku kyakkyawan sakamako zai yafi muku abin da kuka yi a baya wato abin da ake bukata shine kyakkyawan mu'amala a zamantakewa ta aure wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al wa yaj'al fihi khairan katira ku yi wa matanku mu'amala mai kyau abin da aka sani a al'ada da shari'a ya zama dai irin mu'amalan da kake mata a shari'anci ba za a ce kana zaluntanta ba a al'adanci ba za a ce kana zaluntanta ba za a ce kana kyautata wa iyalinka to irin wannan mu'amalan ake so manzon sama ya ce khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine wanda yafi kyautata wa iyalinsa shine na fi ku kyautata wa iyali na fi ku kyautata iyali to kaga idan ka son ka zama mafi alkhairin mutane ka zama mai kyautatawa ainihin iyalin ka kana ba ta hakkinta ubangiji ta ce idan kun ji ba kwa son iyalen ma ku yi haƙuri ku ci gaba da zama da su domin zai yi wa ki abu kuma sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikinsa Ku ji ba ka son zama da mace kuma sai Allah ya ba ku ƴaƴa masu albarka kuma galibi kai na faruwa sai ka ga matar da mutum bai damu da ita ba sai kaga ƴaƴanta kuma sun fi albarka sun fi tarbiya sun fi ma damuwa da baban wacce ya damu da ita kuwa sai kaga ƴaƴanta sun zama wani ili kuma ba su damu da shi ba saboda haka sai ka rike ta ko don ƴaƴan da take baka masu albarka ya tabbata hadisi da take hadisi Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mu'mini baya kin mu'mina yar uwarsa idan yake wata dabi'an to zai yi dadin ta ɗabi'an wato kan kana zaune da mace sai ka ji nan ɗabi'un ba su maka ba to ai kuma akwai wasu ɗabi'un da za su maka sai ka yi haƙuri da ita saboda wayancan ɗabi'un da zai taɓa yiwa ka samu mace ɗari bisa ɗari ta yi maka ba wannan kan fi yiwa idan kenta ya maka to halayenta kuma ba su maka ba idan halayen ya yi kuma sai kaga kuma ta da matsala wajen addini da ibada idan kenta ya yi wasu ɗabi'unta ya ka kuma ba ta iya riƙe maka bakinka ko ba ta kyautata wa ‘yan uwanka ko ba ta iya mu'amala ba ko ba ta kula da yara ko tana da sakaci a al'amura na gida sai dai ka sai ka samu wani matsala tare da ita ko kuma ta zama mai yawan fushi ga addini ga kyawun ɗabi'u ga kyau amma da yawan fushi ne ka ka samu matsala ko kuma ta zama wato wanda ba ta da haƙuri in ce maka laifi ba za ta iya baka hakuri ba ko kuma mai taurin kai ba za ta yi dama da laifin nata ba duka matsaloli dai goma da ashirin in ba ta nan za ka same ta nan a samu ɗari bisa ɗari da damuwa wannan kan ba za a samu wannan ba ko a maza ma babu ballantana a mata wanda Allah ta'ala halice su da haƙarƙari wanda yake kurarre maza su ce ba za ka iya jike shi ba in za ka ji daɗi da ita haka ka ji daɗi da ita haka in kuka ce sai ka sita ta ka maka yadda kake so manzala sama ya ce za ka karya ta karyawan kuma shine za ka sake ta ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها فالمرء نبلا أن تؤدى معايبه وذاك دت بأنس بان يروى أبوش إذا يعيش متن درجة أتيت بأنس ما سمت ألم قدا كذاني أنا إيا أنا إيا لسافاك ce أتى masu matsalan ne saboda hankalin su rubi ne kaga dole sai ka lallaba su shi yasa aka baka shugabancin ai ya zama kai ne shugaba a kansu saboda hankalin su ba irin naka bane tunanin su ba irin naka bane kuma kai za ka iya haƙuri da juriya dangane da matsalolinsu shi yasa Allah ya tsora maka shugabanci Da domin dama shugabanci dole sai da haƙuri bi bazlin wa hilmin sadi ke kaumi hilfata wa kaunuka iyyahu alayka yasiru da kyauta da haƙuri ake shugabantan al'umma kuma kasancewan ka haka jin mai sauki ne kaga dole ka dinga haƙuri da ɗabi'unta kuma kana kyautata mata kana ɗan jawo hankalinta tunda su Allah ya jarrabe su da son abun duniya idan kana ɗan su za a zauna lafiya ya Allah ya jarabe su da wannan shi yasa wata ran suka nemi manzon Allah ta kuma ya ba su abun da yafi karfin arzikinsa shikenan yayi fushi ya kaurace musu ma gaba da wata guda daga ba Allah ta'ala yake ba su zabi in duniyan suke so a sallame su su tafi in kuma shi suke so su zaɓi suka zaɓe shi kamar yadda muka karanta cikin suratul hadid so da ka ubangiji subhanahu wataala ya halitti mace tana da son kyalli kyalli da son abun duniya sai kuma sai ka zama mai haƙuri ba za ka biye mata ba sai komai a cika mata amma dai ka dan dinga kyautata mata dan kayan ado da kwalliya da sauransu da dan abubuwa na yau da gobe a haka haka dai a lallaba a zauna ita ma ta dan dinga maka hidima tana nuna maka soyayya wannan shine abin da ake bukata a zamantakewa wato ainihin na aure amma ba za ka ce in ce maka laifi shi kenan kai ba za ka zauna da ita ba tana da matsala kaza kaza kai ma kana da naka matsalolin hakuri take da kai kai ma dole kai hakuri da nata matsalolin amma in dai matsalan ita ce kaɗan alherin shi ya fi yawa to alherin ana buƙatan ya lullube wa'annan matsalolin wa izal Habibu a bi dhanbin wahidin ja'an mahasinuhu bi alfi shafi idan wanda kake so ne maka laifi kwaya daya ka duba kuma ka samu akwai alkhairan wanda sun kai dubu da su zo su cici wannan laifi in ta yi maka kaza ita kuma ta maka kaza ta maka kaza ta maka kaza haka ita ma za ta duba idan ka mata laifi ta wannan bangaren ko bangaren kaza da kaza da kaza kuma ai kai mata alkhairi so da aka sai ta hakura da irin waɗannan alkhairan sai ubangiji ta lati walan tastadiu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haras فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وبنجي تعالى ولن walan tastadi'u ba za ku في ba na soyayya bainan nisa'i a tsakanin mata ya zama yadda kake son waccar ha kake son wannan ba za ku iya ba walau harassun ko kun yi kwaɗayin ku ya kan wato idan ka auri mace sama da ɗaya ka da mata biyu dole akwai wanda ka fi so a zuciyanka ba za ka iya ba a ce ka daidaita son su idan uku ne ma haka in hudu ne haka wacce ka fi so daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wannan kan ka isa ka goge wannan a zuciyanka ma yasa Allah ta'ala bai zai kama ka da wato ainihin wannan laifin ba laifin da Allah zai kama ka da shi shi ne ka karkata idan daina ba ɗayan haƙƙin ta kwata-kwata shi yasa Allah ta ce fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkan karkata fa tazaruha kal mu'allaqa ku batta kamar ratayya wato la za ta zaujin wala mutallaqa Idan wa ita ba mai miji ba kuma ba wacce aka saka ba kaga kenan walakanta ta kai ka share ta to ba yadda kai irin wannan zaluncin ba wa in tuslihu ko ba haka ne wa in tuzihu idan kuka yi sulhu a tsakanin kuka gyara wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya gafarta maka dan karkata da kai na soyayya kafi son wannan akan wannan ko kuma wani abu makamancin irin wannan nan wannan ayan wato za ta dan kwantarwa da ma'aurata hankali idan suka yi aiki da ita kai da kake son kai adalci a tsakaninka a tsakanin iyalenka sai ka je ka fi son wannan akan wannan ka fi son uwar gida akan amarya ko amarya akan uwar gida to kar yi tamanin Allah zai tambaye ka wannan ubangiji ta bai zai tambaye ka wannan ma, don wannan ba za ka iya ba don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma bai iya ba kaga ya fi ka tsoron Allah amma har ta bayyana ma cewa ya fi son Aisha akan sauran matansa tambayan sama akai man ahabbun nasi ilayka wa ka fi so a cikin mutane yace Aisha ba wani boye boye yace Aisha ya fi so saboda manzo sama bai zai tsaya yana boye boye ba aka ce daga cikin maza fa yace babanta to kaga yanzu wannan sauran matan nan idan suka ji haka kaga in ba don wannan ayan ba a ce su yi fushi su ce ya nuna bambanci ya fi son ta a kansu, sannan kuma ya fi son babanta a kan iyayensu amma kuma dole ne man zala sama ya faɗi haka don an tambaye shi shi ba zai dinga kwane-kwane irin yadda kai za ka yi ba to ubangiji ta'ala ya bayyana wannan kuma manzala sama sahabbai sun gane ya fi son Aisha akan sauran matan idan za su masa kyauta ko wani dan nono ko dijino sai su dibiti lokacin kwanan Aisha saboda su kai gidan Aisha sai zai fi jin daɗin haka sannan haka nan da bai da lafiya yana son ya jinya ya nemi izinin matansa cewa da Allah su ba shi izini ya yi jinya a ɗakin Aisha tare da cewa kuma ba wajibi ne ma ya rabon kwanan fashi a wurinsa adalci ne irin nasa yake rabon kwanan ko kyautatawa irin nasa Allah ta'ala ya dauke masa wannan amma sai ne a baya su bashi izini ya yi jinya a ɗakin Aisha suka bashi izini ya jinya a ɗakin Aisha har ya rasu akan cinyanta kaga ya fi nitsuwa da Aisha ne sannan sau da za ta ba da rabon kwananta ai ta san sauran matan amma sai ta ba wa Aisha don ta dadada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan idan akwai wani abu da kake ji a ranka na cewa kamar kana zaluntan matanka domin ka fi son wata akan wata da wannan ra'ayin sai ta kwantar maka da hankali sannan su kuma matan idan suka ji tsoron Allah su ma suka ji wannan ra'ayin to sai su ba mazajen su uzuri su su ce abun asiba ba daga wurin sa bane abu ne daga Allah mutum ba zai iya adalci a tsakanin iyalensa ba a bangaren soyayya to sai kwantar miki da hankali cewa in ma kika fita kika dai kika auri wani shi din ma haka ne bai isa iya daidaita soyayya tsakanin ku ba abun ba daga wurinsa bane abu ne a zuciya wanda wato bai mallake shi ba haki na ta fiskoki guda uku kenan son da kake wa wannan ba dama ya zama shi za ka yi wa wannan Allah ya dauke maka wannan in ba kai ba ma zai kama ka ba kuma ba za ka iya ba ma don ya ce walan tastadi'u har abada ba za ku iya ba sannan na biyu yadda za ka ke sha'awar wannan ba haka za ka sha'awar wannan ba dole a matan ka ko ta ka fi sha'awa Allah bai zai kama ka akan wannan ba kuma soyayya ne ta jawo sha'awan saboda abubuwan da za su sa ka so mutum kala-kala ne sabuba ne da wasu ɗabi'u don an samu akwai a wurin wannan to a wannan kuma sai ya zama babu irin sun ko na wannan takaitattu ne na wannan kuma suna da yawa to haka nan sha'awan mace abin da zai jawo hankalinka kai sha'awan ta kala-kala ne abu zai iya zai iya wa zama wannan tafi kwantuwa da wannan sifofin fiye da wannan amma ba wacce din ma za ka yi sha'awan ta dole To amma dai za ka fi sha'awan wannan akan wannan wannan Allah ba zai kama ka akan wannan ba kana da mata biyu idan kana ɗakin wannan Allah Allah kake ya zama ɗakin wacce kake a zuciyanka ba Allah ba zai kama ka da wannan ba ko kuma in ka yi tafiya ka fi son ya zama ɗakin wannan ka dawo a zuciyanka ka riya haka Allah ta'ala ba zai kama ka ba ko da haka ka yi tafiya ran ɗakin wacce ne kana ta yau ɗakin wacce ne wannan Allah ba zai kama ka da wannan ba amma ba za ka yi shi da manufa ba don ka zalunci ɗayar ko ka cutar da ɗayan in kai haka Allah ta'ala sai ya kama ka da wannan to haka nin ubangiji ta'ala bai wajabta maka ka yi rabo na adalci daidai wa daida dangane da saduwa da kake da iyalanka ba Allah bai dora maka wannan ba kuma ba za ka iya ba ce idan adadin saduwa da kai da wannan a sati waccar ma wannan adadin za ka yi ko kuma duk lokacin da ka kwana a ɗakin wannan sai ka sadu da ita waccar ma sai ka sadu da ita ba Allah ta'ala bai wajabta maka wannan ba abin da aka wajabta maka shine rabon kwanan yau in ka kwana ɗakin wannan gobe ɗakin wata ko in kwana biyu a nan kwana biyu a can don ka ɗebe mata kewa amma za ka iya kai kwana biyun har ka fita baka sadu da matar ba in ka je can kuma kai kwana biyun a jere kana saduwa da ita gwargwadon sha'awan ka ne saboda haka Allah bai zai kama ka akan wannan ba in dai ba da manufa kai ba amma idan ka ki saduwa da wannan ne don ka tara sha'awan ka ka je ka sauke ta a can in ka zo nan kuma ka jibge mata bacci ka kwana bacci yau gobe ma ka kwana da gangan gobe kuma ka je ka biya bukatan ka a can to in ka yaka ka zalunci ta ubangiji ta ala sai ya kama ka amma in haka ne kawai sha'awar ne ba ta zo maka a nan ba ka kwana baccin ka can kuma sai sha'awa ta zo maka sai ka sadu da ita Allah bai kama ka da wannan ma ka fi sha'awan wannan akan wacce duka wannan abu ne ba ba hannunka ba a zuciya ne Allah ta'ala yake sa mutun shi kaga sai ka samu nitsuwa akan wannan su ma kuma matan hankalin su ya kwanta su daina ainihin daga hankalin su da damuwa kane da abun da ya shafi wannan zaka je mace za ta zo ta ce maka wai mijinta bai damu da ita ba ba in yana kwana a ɗakin ta bai sadu da ita ba amma duk ran da ya kwana a ɗakin wance sai ya sadu da ita ai wannan din ba lalle ne ya zama na zalunci bane abin da suke kula kila ban ɗakin gwade ne kullum da asuba tana ji yana wanka daga shi yasa yasa wani lokacin matsi ma matsala ne fallasa ne idan kana da wadata ka yi ɗakin ka a gefe da ban ɗakin ka sai zamana ka sadu da wannan baka sadu da wannan ba ba wacce za ta gane sai abinda za ku yi ku yi wankan ku a cikin ɗakin kawai a ban ɗakin cikin ɗaki amma idan ya zamana ban ɗakin kwaya ya ne to kaga dole dai akwai fallasa a ciki za ta ji lokacin da ake wanka din ko kuma za ta za ta ji ta samu ana wanka za ta yi alwala ta yi sallah su ba ta samu ana wa irin wannan sai ka ga mata sun shiga samuwa kwarai da gaske suna ta lissafa a sati sau nawa kuka yi wanka ita kuma a ɗakin ta sau nawa aka yi wankan to nan sai zama musu damuwa amma dai su yi haƙuri ubangiji ta ala ce ɗan adam da zai iya daidaita tsakanin iyalansa wajen soyayya da sha'awa da kuma adadin jima'in da yake da su wato saduwa da yake da su tun da haka ne sai a yi haƙuri kawai akan haka din in kin tafi wani wajen ma kuma haka ne hadisi ya tabbata a musnad da Imam Ahmad daga Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah ta sama ya kasance yana rabiya tsakanin iyalansa na abubuwa na rayuwa wato abubuwan yau da kullun na bukatu kuma ya rabo ya adalci idan ya riba sai ce Allahumma hadha qasami fi ma amliku fala ta'khudni fi ma tamliku wala amliku sai ce ya Allah wannan shine irin rabon da zan iya yi na adalci rabo na zahiri wannan a dan bata tafininta wannan ma a bata an siya wannan zani wannan a siya mata an siya wannan takalmi a siya wannan kayan kwalliya ita ma wannan haka a riba daidai wa daida ko kaso dan lemonka da ayabanka dan abarbanka gundanka ka riba daidai wa daida sai ya Allah wannan shi na mallaka amma kar ka kama ni ga abun da kai ka mallake shi ni ban mallake shi ba shine rabo na zuciya a zuciyanka kan baka yi saka riba su daidai wa daida ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yake yi saboda abubuwan da za su sa ka ji kana son wance din ba su ne kuma ba lalle ne a same su a wajen wannan ba saboda haka kowace kuma mata ita matan matan kuma ne da ranan su shi yasa aka ce ka rike su a hakan din a ci gaba da tafiya a haka mace wata kinta ne zai sa ka rike ta wata iya nuna soyayyanta ne zai sa ka rike ta wata kuma 'ya'yanta ne tana haifa maka samari manya-manya wanda za su zo su taimake ka a rayuwanka ko da ba ta iya soyayya ba ko da ba ta da kyau sai ka ake ta hakan in domin tana da amfani wata kuma tausayin ta kake ji in ka sake ta ina za ta shiga za ta shiga wani hali sai ka ake ta saboda tausayin ta da kake ji don wani ya zo ya samu sai na Umar yace Aminu Mu'minina wallahi ba na son mata na ta sake ta yace to in ba ka son ta kaji tausayin ta mana dan Umar ta lace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma an sanya soyayya da tausayi ya ce, za lam tuhibbaha farhamha in baka son ta kaji tausayin ta ka rike ta saboda tausayin ta kake wata saboda kyakkyawan ɗabi'unta. amma ba wai don kuna sha'awanta bane ta da ɗabi'u masu kyau da mutunta mutum da duk abin da ka sa ta tana maka tana maka biyayya sau da kafa tana kula maka da iyayenka da ƴan uwanka in kai baki baka da matsala za ta yi hidima yin da ya kamata a kifa wannan a sauke wannan a gyara wannan tana baka shawarwari masu kyau sai ka rike ta saboda wannan wata kuma saboda ibadarta da tsoron Allahnta sai ka rike ta sai na Umar manzo sama ya take sayyidina Umar Hafsa Allah ta'ala ya aika malaika jibril ya ce murhu falyuraji'ha fa innaha sawwamatun qawwama wa zawjatuka fil janna ka umarce shi ya dawo da ita domin wannan ba mace ne wanda za a sake ba mace mai ibada tana yawan azumi tana yawan qiyamul layli kuma mata ka ne aljanna manzo sama sai mai da ita kawai kaga wata zaka rike ta ko don ibadanta wata ko don iya kula da tarbiyyan yara ko don tausayinta ko don wasu abubuwa daban ko wayewanta da irin hidima da take maka ka rike ta saboda haka ce yasa idan da zaka yi mata guda hudu kowace zaka ga akwai ɗabi'unta daban sai ka samu wannan ta da wani kyakkyawan dabi'an da waccar ba ta da shi waccar ɗin kuwa tana da wani kyakkyawan dabi'an da wannan ba ta da shi sai ka samu wannan tana da wani hali mara kyau wanda kuma waccar ita ko ba ta da wannan halin waccar ma haka haka za ka zagaya kowace sai ka samu wata ɗabi'anta mai kyau wanda sauran ba su da shi kuma za ka samu tana da wani ɗabi'a marar kyau wanda wancar kuma ba su da wannan ɗabi'a marar kyau amma suna da wata ɗabi'a ko marar kyau daban ba irin na wannan ba haka Allah ta'ala halicci mutane dan adam ba za ka same shi ɗari da ɗari ba shi sa ba haushe ce dan adam tara ne bai cika goma ba ba haka mata suke suma taran ne ba su cika goma ba amma sai ka yi haƙuri dangane da su saboda maslaha saboda maslaha kuma su ma su yi haƙuri in ma haƙuri mawadaci ne duniya ba komai ba ne idan ta yi haƙuri za ta abin da zai mata ba komai ba a ci gaba da rayuwa ɗin cikin kwanciyar hankali a yi ƴaƴan kuma su zo su zama masu amfani ubangiji ta lati fala ta mido kullal maili fata zaro hakan mu'allaka kar ku karkata dukkan karkata ku bar wannan matan da hankalinku baya kanta in kamar wata ratayayya wato ita ba mai miji ba ko ba mara miji ba hadisi ya tabbata a cikin sunan wato ashabu sunan su ruwaito abu dawud ibn majah da nasai da tirmidhi manzal sun ayace man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yawm al wa adu shiqqayhi ma'il dukkan wanda Allah ta'ala ya azurta shi da mata guda biyu ko sama da mace ya karkata zuwa ga ɗayan ya bar ɗayan wato karkata na zahiri sai siyo wannan atamfa mai kyau mai tsada wannan kuma sai siyo mata mai arha sai ya kawo wannan abinci mai kyau wannan kuma sai ya kawo mata mara kyau siyo wannan sai share wannan komi yana bambantawa wannan kayan kwalliyanta daban wannan daban idan mutum ya haka zai zo ranar alkiyama bangaren jikinsa sai ya faɗi wato zai zama mai shan inna bangaren jikinsa guda ɗaya kaga wannan hukuma ce haka zai tashi ranar alkiyama domin ya yi zalunci Allah ta'ala baya barin zalunci dukkan azzalumi ubangiji ta'ala zai kama shi a duniya da lahira saboda haka ba za ka bata wato ba za ka walakanta ta kamar mara miji ba duk harkokinka ka tare akan wannan a'a in abun ya kai ga haka ba za ka iya ba sake ta kawai amma ba za ka rike ta riko na walakanci ba ubangiji ta'ala ce don kun yi sulhu dangane da iyalanku kuka yi adalci kuka ji tsoron Allah abinda kuka mallaka kuka riba yanda ya kamata abinda ba ku mallaka ba kuma kuka bar wa Allah subhanahu wataala shine soyayya na zuciya to ubangiji ta'ala ya gafarta muku abinda kuka yi na dan karkata da dan nuna soyayya ga wannan fiye da wannan ko kuma dan biyan bukatan ku a bangaren wannan wannan kuma sai abinda hali yayi Allah ta'ala sai ya gafarta muku kuma ya ji tausayin ku ba tare da ya kama ku da wannan laifin ba saboda haka abinda ake bukata dai shine tsoron Allah duk kanana kananan abubuwan sai ubangiji ta'ala sai ya yafe su da mata da miji duk su zama wato ainihin masu tsoron Allah Allah ta'ala ya ce وإن يتفرقا يغن الله min من Wa وكان الله واسعا Hakima. Ubangiji ta ce wa in ya tafarraka idan suka ribu kuma sulhun ya gagara, sai ya zamana irin sulhun da ake bukatan a yin duk hanyar da za a yi ba a yi shi ba ta sauka daga kan wani haƙinta jin abin ya gagara ya ji kawai ta fita a ransa gaba ɗaya ko kuma an ce ta ɗan sauka daga kan wasu haƙoƙanta ta ce ta ba za ta iya wan idan ya fi wasu ɗan tafi ne kinki wasu ɗan sutura kinki ba da kyautan kwanan ki kwaya ɗaya kinki ba za ki iya ba musamman a wannan zamani mata za su iya ne ta wannan wulakanci ne ba za ta yi da shi ba idan dukkan wannan ya gagara wa in ya tafarraqa idan suka rabu inji ubangiji ta'ala yughni Allahu kullam min sa'ati Allah zai wadata kowanne daga falalansa wa kana Allahu wasi'an hakima Allah ta'ala ne da falala ne kuma mai hikima ne cikin hukunce hukuncinsa wato idan duka sulhun ya gagara to su budin, din ai karshen abun dama rabuwan ne kan a zauna a cikin walakanci to gara an rabu idan an rabun kowa sai Allah ta'ala je ya hada shi da rabonsa sai ta je ta auri wani a manta ma da wancan miji ba ta tunanin sa Allah ya mata canje mafi alkhairi shi ma ya je ya auri wata ya manta da wancan matan baya tunanin ta Allah ya musanya masa mafi alkhairi domin zai yi wasu rabon kuma kowa Allah ya musanya masa mafi alkhairi ko ba haka bane sai na Umar lokacin da Hafsa take zawarci ai ya so sai dina Ali ya aure ta ina ali yake aure ta yake aure hafsa saboda yana son ya aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya aure Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma hafsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aura sai ya aure ta sai na Abubakar yazo Umar yazo yana korofi sai to Ali na ce ka aure ta ka ito gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai manzon Allah ya ce karka damu ita hafsa Allah ya musanya mata mafi alkhairi kuma wanda ya aure ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bara kwatanta da sayyidina Ali ma shi kuma sayyidina Ali shi ma Allah ya musanya masa mafi alkhairi domin ya aure Fatima kaga Fatima kuma yar manzon Allah ya alaihi ba za a hada ta da hafsa ba kaga kowa Allah ya hada shi da rabonsa kuma wanda ya fi alkhairi zai iya wa sulhun ya gagara zaman ya gagara kurebu kuma kowa Allah ya hada shi da wanda ya fi alkhairi shi da dan uwansa to shi yasa idan abun ya gagara din a ci gaba da zama a hakan din wato ba alkhairi bane gara a rabun kawai ayi tawakkali ga Allah kowa ya je Allah ya hada shi da bonsa inda zai samu nutsuwa shi yasa abubuwan guda uku ne idan ka fara samun matsala da mace ko dai ka zauna da ita a cikin cutarwa kana zaluntanta kuna cutuwa da juna kana zaluntanta kana zaluntanta wannan haramun ne musulunci ke da wannan ko kuma a yi sulhu a samu maslaha ko da wani zai tambar bar wani ɗan haƙƙinsa a gaba da zama a haka saboda an daɗe ana tare ko kuma saboda ƴaƴan da suke tsakani saboda wasu alkhairi da ke tsakaninku don an yi haka haka aka fito sai a ci gaba da zama a hakan an yi sulhu kowa a baki haƙƙinsa don abun da ya yafe kuma shikenan ya yafe na ukun kuma shine a rubu idan abun ya gagara gaba ɗaya to rabuwan kuma shi yafi alkhairi akan a ci gaba da zama a cikin cikuwa shine Allah ta'ala yake to idan suka rabun kowa sai ubangiji ta'ala ya hada shi da rabonsa kuma yadda sunnan Allah take idan mace da namiji suka rabu idan matsalan daga wajen mijin ne ya walakanta ta ya rabu ta to galibi sai Allah ya jarrabe shi da wata wanda za ta walakanta shi ita kuma sai Allah ya musanya mata mafi alkhairi idan kuma matsalan daga matan ne ita ne take musgunawa ita ne take tata bala'i da sauransu shi yana son ta idan suka rabu sai Allah ya musanya masa alkhairi ita kuma ta je ta kasa zama ko dai ta ki auruwa ko ta auri wannan ta ji ba ta gane masa ba haka dai ta gam zamantakewan aure ya zame mata matsala in kuma dukkaninsu kowa yana da gaskiyansa kowa kawai a ransa ne ji ba son dan uwansa amma ya ji tsoron Allah dangane da zamantakewan idan sun rabu kowa sai Allah ya hada shi da wanda ya fi alkhairi ko sai Allah ya haɗa shi da wacce zai rayu in mijin Allah ya haɗa shi da wacce zai rayu da ita ta samu nitsuwa ta samu nitsuwa ita ma matan Allah ya musanya mata wani wanda za ta ji ta samu nitsuwa to irin wannan idan ya gagara ya titira aka buga aka buga zaman lafiyan ya gagara wallahi a bari kawai arabun shi ya fi alkhairi ai ubangiji Allah da ya shar'anta saki ai ya san akwai hikima a cikin sa ne shi yasa aka shar'anta shi idan ake kwata-kwata ba za a rabu ba iyaye su cije ba yadda za a yi ta rabu da shi ko kai a hana ka ake ba a yadda ka take ta ba ban yafe ba waye waye kuma rabuwan shi yafi alheri ana zaune cikin wahala wallahi a rabun shi yafi me yasa Allah ta'ala yake ai cikin saboda akwai maslaha a ciki shi yasa addinin mu ya bambanta da na yahudu da nasara shi nasara babu saki a harkar sa ba mutum zai aure mace kwaya ɗaya wai ba zai kara ba lalla ba dole ka dinga samun matsala da ita ba babu barazanan ma ka kara kaga yanzu mai mace ce kan ko don tsoron zai kara ma za a rage masa wani abu ko na wanda kuma yana iya karawa to sai ku dinga sa matsala a daku a zo a yi a zaga a yi zagi iyaye a zagi juna a walakanta juna amma kuma baka isa ka sake ta ba dole wai kana tare da ita kuna nan cikin rayuwa irin ta wahala kawai to kaga musulunci bai da wannan ba har mace ta zama ita ne take iya rike kanta ma shi baya ciyar da ita baya sha da ita za ta je ta ɗebi kuɗinta ta riƙe kanta amma kuma dole kuma ana raye din ana zaune a hakan cikin walakanci addinin sa ya hana ya sake ta musulunci bai da wannan bai ka irin wannan zama walakancin abu shi yafi alkhairi ko Allah ya hada shi da rabonsa su kuma yahudawa sakin barkatai ne ba da iyaka abu kaɗan na sake ki na dawa da ke sai a yi sau ɗari ma kaga ya zama wasa ba da wani kima kenan sakin musulunci sai a iya saki uku ne ai sakin an shar'anta shi domin a gyara halaye ne sai ka yi ɗaya idan ba ta gyara ba in ka sake ta saki ɗaya to za ta iya gane kuskurenta a wannan ka ba ta yi lokar da eh, ba red ba ne za ta iya dawowa idan ta je ta yi nadama ko kai ma kai nadama ka gane a sai cewa a ah, sai tana da amfani zaman ta yin alkhairi ne sai ku dawo sai ku sasanta ku ci gaba da zaman ku lafiya idan aka sake samun matsala kuma sai ka sake sake ta shi ma wannan yellow card ne ba red card bane sai a je a sake dan dandanawa kuma a sake dawowa dai idan dawowan alheri ne sai a dawo a ci gaba da zama to idan ya gagara an yi saki biyu bai yi ba to sai ka bata red card din kawai shikenan ta tafi kawai ta je ta dandana a wani gidan kuma ta ji saboda haka sai ka sake ta kala tana ɗauka abun kaman wasa ne tunda ka rabu da ita ma ai za ka iya dare ta sai sake nema na ai ko kuma shi kin ma ya ce za ta sake nema na to sai ku sai ai saki na ukun idan an yi kan shi kenan ba yanzu ta je ta yi aure a wani wuri ta dandana ta ji kai kuma ka je auro a wani wuri kai ma ka dandana ka ji idan tana da yara ta barka da yaya kila kana da amarya da kuna zaune lafiya to nan yaran ne za su haɗa ku fi rigima kullum kuna kana cikin fada da amaryanka a sai uwar gidan tana da amfani gara ta dawo kan 'ya'yanta akalla dai an raba da rigima da kicinan yara ka samu kwanciyar hankali kaga ka gane kuskuren ka ita ma in ta tafi tana nan tana tunanin ƴaƴanta yanzu wani hali suke ciki kishiyarta kishiya ce ba take rike da ƴaƴan ko an ba su abinci ko ba ba su ba idan ta je ta fito din sai ta zo ta rike ƴaƴanta gangan sai ta zauna ta rike mijinta a samu zamantakewa mai kyau kaga kowa ya san amfanin wato dan uwansa saboda haka ko ka auro wacce ta zo ta yi ta gara ka ita ma ta je ta yi wancan auren ta ji babu daɗi gashi nan dai abubuwa dai to hikimomi ne da ubangiji subhanahu wataala shar'anta ta cikin saboda haka idan kuma aka yi saki din to gudu Allah kar a yi gaggawa a bari sakin ya yi amfani kafin a koma wani lokacin mutum matarsa ta addini shi yana tsakar da wata zuwa ruku a kansa wallahi sai ka da ita baka isan ka za ka za a sa shi ya miyar kawai sai ka ga abun ma wasa ne kawai shi kenan ta za ta ci gaba da walakanta shi ko kuma ta masa aya a hannu amma idan an bari sakin yayi amfani aka shiga damuwa da kai da ita duka to idan kuka dawo sai kaga an dawo an zauna zamantakewa na aure mai kyau shi yasa duk wanda ya saki matarsa da Allah daina abin nan gaggawan wai dole dole ta dare ta sai in ba matsala bane sai dai in wauta yayi bari dukkan su su yi nadama tukun sakin yayi amfani daga bayan an tawo za a zauna lafiya amma in sun dogara ta ai za ku sa su su dawo waye waye da sauransu to in da ita ma baka da wani kima domin tilasta maka aka yi an sa ka jure ne ka tawa da ita wani daraja za ka yi amma ta zo tana roƙo tukunna taimake ni don Allah kai hakuri ba zan sake ba sai ka mai da ita to kaga za ta dawo kana da izza in kuma kai ne kake da matsala sai ka lallabe ta tukun ka roƙe ta sannan sai ta dawo kaga za ta dawo da izzanta Allah ta'ala ya samu tafi Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan take cewa malam tana yin al'ada sai yanke bayan kwana har ta azumi bayan kwana ɗaya sai sake dawowa kwana biyu kawai ta yi ta yi al'ada na kwana biyu ya yanke da ta azumi bayan kwana ɗaya kuma sai sake dawowa ya matsayin azumin ta da take yi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wato ya danganta da al'adar nata idan ta gama kwanakin ta ne dama yadda yake mata ya ɗauke ta wanka ta ci gaba da azumi bayan kwana biyu ya dawo to wannan ba ta saurare shi ba ta ci gaba da ta da sallah in ko dama kwanakin ba su kware ba ya yanke ta wanka daga ba bayan kwana biyu ya dawo to za ta dakatar da sallah da azumi har sai ta cikata wa'incan kwanakin al'adan ta ɗin yadda ta saba yi na ya halatta mutumin da bai yi da haddan ƙur'ani yana so ya sallan hajji da riƙe ya yi da shi ya halatta mutum bai da hadda halatta ya riƙe dinga dubawa wanda yake cewa ya halatta irin kalmomi da muke gaya wa juna baƙonka annabinka ya kamata a riƙa faɗa eh to ni kan banga wani laifi a ciki ba bakonka annabinka ai abin ake nufi dole ka karrama annabinka dole ka daraja shi ka girmama shi to ba ka bakonka dole ka girmama shi ka daraja ki ba ana nufin wai bakonka zaka masa biyayya ne kamar yadda ake yi wa annabi biyayya ba balle ta za ta zai kawo da kai daga kan adinka a ma'ana bakonka abun karramawanka ne abun darajawanka ne kamar yadda kake daraja annabinka idan haka na fassara wannan hausan kuma haka nake tsammanin hausawa suke nufi to ba na gani akwai laifi a ciki ya ce duk da cewa malam an ce Allah ya ce a wuri mata biyu uku hudu yaya idan mutum ya gani ɗayar za ta wadace shi fa a to dama ko in ce tilasta maka ne a ɗayar ma in ka ga dama za ka iya zama haka ai ba sai ka aura ba aure ba wajibi ba ne sai ga wanda zai za a iya kame kansa zai yi zina sai aure ya zama wajibi a kansa amma yin ɗayan za ta wannan wadatar da kai ba a ce maka dole sai ka ƙara ba ko kuma yan ɗayan ta mallake ka ba za ka iya karawa ba ai ba sai ka yi fatawa ba kawai ka waske ka share kawai ba sai ka tambaya ka nemi wani ƙarin hujja ko ƙarin ƙarfin gwiwa ba yawa don abin da ya tabbata a sunna shine gurgudun yawan matan ka gurgudun yawan alherin ka a zamantakewa na aure khairukum abin nan abin nan khairun nasi aktharuhum nikahan ko aktharuhum nisa mafi alkhairin mutane wanda fi su yawan mata mai mace biyu ya fi mai daya mai uku kuma ya fi mai biyu da hudu kuma ya fi ya fi mai uku kuma alheri ne wato ƙara adadin aure din saboda akwai yan mata wanda sun rasa mazaje in an ce kowa kwaya ɗaya zai aura yan matan nan ya za a yi da su ana ƙarin ma yaya na kuma ba a ƙarawa so ai namiji shi yake ƙara aure gwarzo ta ce malam mahaifinta an ba da sadakin aurenta ya karɓa bai saya mata kayan ɗaki ba bai bata sadakin ba bai mata komai ba ya ci sadakin malam yaya hukuncin wannan sadaki ne ce ban gane ba sadakin da aka bata mahaifinta wawai mahaifinta ya cinye sadakin da aka bata bai saya mata komai ba ya hukuncin wannan abun farko dai aure ya yi domin wanda ya aure ya ba da sadaki saboda haka dama kuma mahaifin ya kamata a ba wa tun da ya nuna cikila, ba ba zaura ba ce amma da abin da ya kamata mahaifin ya yi shi ne siya mata wasu abubuwa wanda za ta yi amfani da su amma tun da bai siya mata ba har ya cinye to an tawa maluka a bika. maza su ma ce da kai da ke din da dukiyanki tun na babanki ne to za ka sai ta yafe kawai abin da ya kamata ga yake nan ta yafe domin ko mijinki ne kika mayar wa sadakin kika ce kin yafe masa ya halatta shari'a balantana babanki yana rike da sadakin saboda haka an yi aure da sadaki auren yayi Baban ki kuma bukata ta kama shi yayi da sadaki ki sai ki ce to babana ya fi maka sadakin nan ba wani matsala na'am to masu bukata addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah biya wanda bukatun mu na alkhairi gaba daya insha Allah zamu dan rage lokaci saboda goman karshe na tahajjud zamu fara dai karfe 9 ko kadan eh ba maka alƙawari tara daidai ba amma dai ka zo da wuri saboda mu samu mu dinga dan dinga tashi da wuri kamar da muka saba duk shekara muna dan rage lokacin an shiga goman karshe Allah ta'ala ya samu dace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil